Kana daga cikin waɗanda suka samu wannan saƙo a tsarin tallafin kuɗi na NU. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan wannan ne zuwan ka na farko muna roƙon ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Kada ka manta ka yi mana like akan wannan bidiyo mun gode. Mafi yawan mutane da suka nemi rancen tallafin kuɗi na tsarin asusun matasan Najeriya wato NU sun sami irin wannan saƙo wato saƙon da ake rubuta dear applicant you have been pre-qualifying for the NEP loan program idan ka samu wannan saƙo ko kuma idan baka samu ba jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci muna gabatar muku da wata channel mai suna Yarwatech Yarwatech channel ce da take koyarwa akan kimiyya da fasaha kamar yadda muke koyarwa a Shikima TV Yarwatech channel ce da ta share wajen koya wa mutane abubuwan da suka shafi harkokin kimiyya da fasaha a cikin harshen Hausa. Saboda haka muna roƙon dukkanin mabiyan wannan channel da ya shigo YouTube ya rubuta Yarwatek kamar yadda kuke ganin su a rubuce. Da zarar ya fito sai ku danna alamar subscribe sannan sai ku danna ƙararrawar sanarwa. Sannan za mu ajiye link ɗin wannan channel a description. Inda kai tsaye zai kawo ku channel ɗin sai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Yarwatek channel ce da take koyarwa ga irin darussukan da suke cikin nan. Misali ga shi nan yadda ake hacking na social media. garabasar data a MTN Yadda ku samu garaɓasa na data a layukan MTN, manyan sirruka na WhatsApp wanda ba kowa ne ya san su ba, yadda za ka samu aiki, yadda ake kulle WhatsApp na mutum da dai sauransu. Ga dai irin darussukan da suke koyarwa a cikin wannan channel, saboda haka idan kana ɗaya daga cikin waɗanda kake bibiyar wannan channel na Hikima TV, to muna roƙon da ka yi go ka rubuta yarwatek sai ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Muddin dai ka bi matakan da aka bi da aka tsara wajen shigar da bayananka. da bayanan kasuwancin ka wato ka shigar da komai da komai daidai to da yardar Allah za ka amfana da wannan rance saboda shi wannan rance da kuka sani na NU ya sha bamban da sauran rance ba kamar irin sauran rancen da aka bayar da shi ba domin a wannan babu maganar alfarma idan ka ga mutum ya samu wannan rance to dole a cikin biyu za a yi ɗaya idan ka samu saƙon gayyatar yin tirenin, to ko da baka yi training ba to za a iya baka rancen amma muddin baka samu saƙon gayyata ba to babu tabbacin za a baka rancen masu ƙaramin asusun ajiya wato akawun wannan tsari yana ba su dama domin su sabunta akawun nasu ko kuma su ƙara girman sa domin idan ka shigar da ƙaramin akawun tabbas ba za a baka wannan kuɗi ba saboda haka ne ma ya sa za ku ga wasu ana turo musu message kansu cewa su je su buɗe akawun ɗin nasu saboda ko da kada zo turowa kuɗin kuma ba samu ya shiga ba ba kamar sauran irin rancen COVID-19 loan ba da sauransu shi wanda idan account ɗin kai kaɗan da sauransu ba su fi irin wannan ba kawai dai abin da a yi mu ci gaba da jiran karɓan horo wanda za a gabatar a nan wata mai kama saboda haka muddin dai ka tabbatar komai haka daidai ne to kawai ka zauna ka ci gaba da jira wata mai kamawa za a fara turo da saƙon horo akwai waɗanda har yanzu ba a tura musu da irin wannan saƙon ba wato saƙon da ake rubuta dear applicant you have been pre-qualifying for the new plan program to kada su damu idan ba ga wannan sako ba to ka jingirta waɗanda suka ga wannan sako da su za fara turowa sakon training bayan an gama ba su horo sannan kuma sai a zo kan batch na gaba waɗanda ba turo musu wannan sakon na the applicant ba saboda haka muddin ka ga wannan sako na the applicant to ka zauna cikin shiri domin kuwa a kowane lokaci za ka iya samun sakon training a nan gaba wata mai kamawa a lokacin da za su fara turo da saƙon training wanda daga bisani kuma idan kai trainer to in dai har ka samu saƙon trainer ko da kai training ko da ba kai trainer ba to za a baka wannan tallafi na bashin to da fatan an ji daɗin wannan bayani na gode